yan uwa musulmi gaba da muka haɗu a cikin wannan ɗaki na Allah mai daraja ine muna fatan alkhairi ine muna fatan muwafaqar Allah subhanahu wata'ala da dacewa da samun lada da yarda a wurin Allah bisa ga mafari da sanadiyar mu a cikin wannan ɗaki na Allah don sauraren nasiha a cikin addinin musulunci ba tare da jan lokaci mai tsawo ba kamar yadda aka ji sanarwa game da wannan nasiha takinta shi ne nasiha arba'in don gyara gidajenmu nasiha arba'in don gyara gidajenmu gida ya ku bayan Allah ni'ima ce ɗaya daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da mutum da dabba da tsuntsaye da ƙwari duk suna da buƙata zuwa ga gida tsuntsu yana da gici <clears throat> sauran ƙwari suna da rami da amfani da koguna na duwatsu ko na itace Allah subhanahu wata'ala ya bayyana ni'imar gidaje a cikin alkur'ani a suratul nahl aya ta 80 inda Allah subhanahu wata'ala ce wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya muku wurin natsuwa a cikin gidajen gida wuri ne na natsuwa ta ɗan adam da iyali gaba da a wannan aya Allah ya tabbatar da mu ni'imar gida wanda a ciki ne muke zaunawa mu suturtu mu amfanu da abubuwa daban-daban na amfanuwa na rayuwa ya koyan wa musulmi ko mun san matsayin gida ga ɗayan gida shine wani bagire da muke zaunawa mu ci abinci mu yi mu'amala ta aure mu kwanta mu yi kwana mu huta gida shine wani bagire da muke kadaita da iyalanmu da 'ya'yanmu gida shine wani bagirin da ke sutar da mata ke kare mutuncinta wuri da ubangiji ya yi horo da mata su tsaya a ciki wa karnafi buyuti kunna wala tabarraju da tabarrajul jahiliyatul ula ya kai dan uwa musulmi idan ka lura da halayen mutane waɗanda suka rashi wannan ni'ima ta gida wanda suke rayuwa a kan tituna ko ma wanda suke rayuwa a wurare irin na gudun hijira ko ma wanda suke rayuwa raɗe ko laɗe ga wani ko wanda suke rayuwa a cikin gidajen haya za ka tabbatar da zaman gida ga ɗan adam ni'ima babba saboda haka Allah azabtar da yahudawa da fitar da su da korarsu daga cikin gidajensu Allah ce huwa allazi akhraja na kafaru min diyarihim li awwal sana Allah subhanahu ta'ala ce yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa atabiru ya ulil afsa Allah ya bayani akan cewa ya kori yahudawa daga cikin gidajensu saboda sun fusata shi ya sanya suna rosa gidajensu da hannuwansu da kuma hannuwan mummune ta hanyar rinjaya idan muka yi la'akari da wannan aya sai mu fahimci a yau wasu daga cikinmu sukan rosa gidajensu da hannuwansu ko da hannuwan matansu ko da hannuwan maƙiyansu na cikin gida da Abin abinda zai sa mumini shi ba da himma da yunkurawa da bin hanyoyin da za su samar da gyara da natsuwa a ɗaiɗaikun gidaje har ya game al'umma gaba ɗai na farko gwagwarmayar neman kare kai da iyali daga wata jahannama da kukuta daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala na biyu girman haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta akan kowane magidanci inda manzo Allah ya bayyana cewa dukkanin kuma kiyaya ne kuma kowa za a tambayi shi abin da aka bashi kiyo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce rajul ra'in fi ahli baiti kaga ana ma an ba ambaci kalmar gida ahli baiti mutum ma makiyayi ne akan iyalan gidan shi na uku gida shi ne wani wuri na kariyar rayuwa da za a fake don a kubuta daga dukkanin sharri shine mafaka ta shari'a da ta zaɓen maɗan adam lokacin da fitina ta ƙasura ko ta watsu ko ta bazu a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi a cikin hadisi ce nasara ta tabbata ga mutumin da ya kima harshen sa gidansa ya ishe shi yana kuka akan abin da ya aikata na zunubi a cikin hadisin annabi ce wasu sai abu gida ne ya yalwace shi ma'ana mutum ya tsaya gida ne misali an ƙara salar isha'i da wanda da an ƙara salar isha'i shi gida da wanda ya an ƙara salar isha'i sai bakin titi ko bakin wani fili na kasuwa ko wurin fira ya ɓata awa da awoyi wurin fira kaga al'amarinsu shin riba su ko rashin riba su ba zai zama ɗaya ba yana daga cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu biyar duk wanda ya aikata su babu shakka Allah zai taimake shi ababe biyar duk wanda ya aikata su babu shakka Allah zai taimake shi na ɗaya wanda ya je dibin maras lafiya na biyu wanda ya fita wurin gwagwarmaya da fafutuka don taimaka ma addinin Allah na uku wanda ya zo wurin shugabanai da nuhin girmamawa ba da lihin walakantawa na hudu wanda ya zamna a cikin gida ne ya kubuta daga cutar mutane kuma mutane su hakubuta daga cutar wasa, to wannan na hudu din yana cikin hikima ta gida da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce au qa'ada fi baitihi fa salima an nasu minhu wa salima minan nas ya zauna a gidansa mutane su huta da shi ya huta daga mutane na hudu mafi yawan lokutan da mutane suke karewa a cikin gidajensu musamman a lokacin zafi mai tsanani ko sanyi mai tsanani ko lokacin ruwan sama a farkon yini da sa, da bayan kammala aiki idan mu je kare aiki la'alla aikin gwamnati ne ko aikin gona ko kasuwa wuri na farko da zai hara shine gidan shi abu na biyar gida yana da muhimmanci da kuma gyaruwa ta ta hanyar shi gida ɗaiɗaikun gida-gida shi zai haɗuwa ya ba da shiya ɗaiɗaikun shiyoyi su za su haɗuwa su ba da gari ko anguwa anguwa da anguwa su za su haɗu su ba da ƙaramar hukuma ƙaramar hukuma ƙananan hukumomi za su haɗu har su kai ga jiha jihohi za su haɗu har su bayar da ƙasa ƙasashe za su haɗu ƙasa kaza ƙasa kaza har su bayar da duniya gaba ɗai a shekinin ginin duniya gaba ɗai ya dogara daga matashiyar gida daga gida sai gidaje sai anguwa sai shiya sai anguwa sai karamar hukuma sai jiha, sai ƙasa gaba ɗaya sai duniya gaba ɗaya dukkanin wayannan wurare da suka haɗu suka ba da sunan duniya matashiyarsu ne gida A duk da gida ya gyaru ta hanya ingantatta to matashiya ce da alamu na gyaruwar shiya na gyaruwar gari na gyaruwar garuruwa har zuwa ƙananan hukumomi jiha. ƙasa a duniya gaba ne ya ku yan uwa a nan tambaya za ta zo da kanta wace hanya za mu bi don mu gyara gidajenmu wace hanya za mu yi mu gina gidajenmu ginawa ba ta laka ba ba ta bulo ba ginawa ta gaskiya wadda ba ta rushewa gini wanda za mu ta amfanin shi har zuwa tsayuwa gaban ubangiji mu ranar alkiyama to yanzu ne nasihohin za su fara nasiha ta farko don gyara gidajenmu shi ne zaben mata ta gari duk lokacin da magidanci zai fara gina gidanai bayan ya kare wasa da siminti ko laka to dole la ya tsaya ya yi nazari wace kamata ya aura abu na biyu ƙoƙarin gyara wadda aka aura in har ƙaddara Allah hukumci ne ya riga ya ƙaddata har ka riga ka kammala armin kayan makaji ji akwai wani tsari a musulunci ne ya kamata in za a da mata a zaɓa a tsaya a tantance a tsaya a yi bincike to haka riga ka aura to wace hanya za ka bi ka gyara matar ta zama gyararra wanda yana cikin wajabcin mai gida ƙoƙarin gyara matarsa saboda daga gyaruwar mata za a samu gyaruwar iyali nasiha ta uku ƙoƙarin mu sanya gidajenmu bagiri na ambaton Allah bagiri na bauta ma Allah subhanahu ta'ala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce gidan da ba a karanta alkur'ani kamar rosashen gida ne gida da ba a zikirin Allah na sunna ba a muzakara ta ilimi na shari'a ba a karanta littattafai daban-daban na musulunci da yawa gidajenmu na musulmi za ka samu wasu gidaje matattu ta hanyar karatun alkur'ani yini kwanaki sati wata shekara ba a raya gida ba da karatun alkur'ani sai dai yawan sauraren kide-kide da waƙe-waƙe to wannan nau'i ne na kashe gida a lokaci guda da karatun alkur'ani da ilimin addini a cikin gida sukan raya shi su samar da albarka ga mazamna wannan gidan abu a nasiha ta hudu mu sanya gidajenmu wurin yin sallah kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum qubura kada ku mai da gidajenku kamar kabruka ba ku sallah ci sallah a cikin gida tana raya gida manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan al'amari ya sha mishi kai zai tashi shi sallah saboda sallah tana ba da gudunmuwa akan walwale matsaloli ya ayyu hallazina amanu sa'inu bis sabri was sala Allah ya ku masu imani ku nemi taimakon biyan bukatocin ku da yin hankuri da kuma sallah ashe hankuri da sallah abu biyu ne da suke ba da babban gudunmuwa ga dan adam ga duk abin da ya fuskanta na bukatoci ne duniya da lahira nasiha ta biyar tarbiyyar imani ga mutanen gida annabi sallallahu ya kasance idan ya tashi yana wuturi a cikin dare yana sallah cikin dare in yayi wuturi sai ya dadda Aisha ta yi wuturi to kai ma ka tarbiyyanci imanin iyalinka ta hanyar tadda su su yi sallah wanda haka yana haskaka yana raya gida nasiha ta shidda kulawa da dukkanin zikiri da shari'a ta karantar na shiga gida na fita gida idan mutum zai shiga gida akwai zikirin da aka tanada ya karanta to in zai shiga gida ya karanta bismillah walajna bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna lokacin shiga lokacin hita bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah da makamantan irin wannan to yin wannan addu'a lokacin shiga gida da kuma irin wa'annan addu'o'i na fita gida lizimtar su ga magidanci yana haskaka gidansa kuma ya raya gidansa sabanin a ce in ka taso mu gida ka ce <clears throat> sai aka ce kuita takan fuga mai gida nan tafi sai a ce mai yara kowa ya jaye kakanan da sai ka yi gurnani kamar zaki ga abin da shari'a ta karanta nasiha ta bakwai lizimtar karatun suratul baqara a cikin gida saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da karanta suratul baqara yana kore shaidan daga cikin gida shi ko shaidan shine uban aljannu shine uban aljannu to duk abin da ka kora uba zai iya kore ɗa to manzo Allah ya tabbatar a cikin hadisi ingantacce wanda muslim ya ruwaito cewa shaidan yana gudu daga cikin gidan da ake karanta suratul bakara inna shaitana yanfiru min albayt allazi tuqra fihi suratul baqara muslim ya roto a hadisin juz'i na ɗaya hadisi na ɗari to yana cikin abin da ke raya gida ya samar da natsuwa karatu suratul baqara wannan zai hana yaɗuwar iskoki da hausa ko aljannu wanda za su kama 'ya'ya musamman 'ya'ya mata a cikin gida su ta ihu su ta tuma suna haɗuwa a rukuya da sauran abubuwa kai ta wahala a nasiha ta takwas karantar da iyalan gida farillolin shari'a waɗanda suke dole wajibi ne ga mai gida ya tsayo da karantar da iyalinsa kuma hakan shi zai samar da kukuta daga wuta gare shi da kuma iyali ya yi wahallazi na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara nasiha ta tara ka yi ƙoƙarin samar da littattafan addini a cikin gidanka idan magidanci yayi ƙoƙarin haɗa littattafan addini a gidanai suna da fa'ida a ajiye littattafan addini alkhairi na a cikin gida bayan haka yaranka idan suka tashi suna ganin littattafan addini a cikin gidansu wannan zai samu su kwaɗayin son karantawa son karatu son zuwa makaranta da kuma ta'allakuwa da shi addini kansa ta hanyar ganin littafan a cikin gidansu saboda wanda yake ganin baba ne yara da ya ganga a cikin ɗakin uwa sai ko kalangu to kaga wannan za ka ga ɗabi'o'i na mine ne za ka ga ɗabi'o'in wanda ya ga ganga gidansu ko kalangu shi ma ya tashi me ka san shi ganga ko kalangu saboda haka in yaron ka yana ganin littattafan addini ko da kwara bai kwara da haka to wannan ganin da yake musu zai sa su shigare ne kamar da a ce ganga da ake gani ko kalangu ko makamancin to yana da kyau magidanci ya samu littattafan addini ya aji saboda kasantuwar su a cikin gida yana sa son su a cikin zukatan yaransa nasiha ta goma yana da kyau magidanci ya tanadi kasusuwa da cd-cd na muhazarori da hudubobi da wa'azori da makaranta alkur'ani daban-daban don sawa a cikin gida maimakon sautin shaidan maimakon ko shi an hagito bayan gidanka a ji busa da kiɗa da waƙe-waƙen kanawa ya zama koyo shi ana ji alkur'ani yana tashi gidanka ko wa'azi na fassara alkur'ani irin kasadin malam ja'far irin kasadin muhammad sani rijiyar lemu irin manya-manya malamai su malam jabir sani mai hula irin su malam sani jos irin su malam mansur malam bantami da makamantansu malaman jahakku da na wajen jahakku amma na waje gaba ɗai ya zama kowace kana da kasusuwa kala-kalan da ake caccanza zama yara su ji wannan lacca su ji wannan muhazara su ji wannan wa'azi su ji wannan huduba da fadakarwa wanda wannan yakan raya da zukata kamar yadda sauraron kiɗa da waka yake bushe kuma ya matar da zukata nasiha ta goma sha ɗai gayyatar mutane na gari da zaɓaɓɓun mutane da ɗaliban ilimi don su ziyarci gidanka yana da kyau wata rana ka gayyato malaman islamiyya na shiya ku zo firci gidanka wala Allah ko da ɗatun garin kwaki kai ka yi tsuwa da 'yan ruwa su ci ku sha sai a wace wannan gayyato mutanen alkhairi a gidanka in kuma kana damar kunu ko hura ka yi in kuma fiye da haka nan ko ma ruwa kawai waɗanga ruwan yana cikin ɗabi'o'in magabata gayyato mutanen alkhairi zuwa gidansu idan kuna karatu a cikin littafai musamman ya salih da sauransu za ku ga irin yadda wasu ka gayyato annabi ya taho gidansu to kaga wannan yana tasiri za ka karantar da 'ya'yanka muhimmancin baƙi da muhimmancin mutane har ya zan su saba da mu'amala da mutane kuma wannan ishara ta zo a cikin faɗar Allah subhanahu wata'ala a hikayar magana annabi Nuhu a suratu nuhu aya ta 28 rabbi gifirli wali liwalidayya Wali man dakhala baiti Wali man dakhala baiti a gani nasiha ta isha ta goma sha biyu neman ilimin hukunce-hukuncen shari'a neman ilimin hukunce-hukuncen shari'a yana daga cikin abin da zai sa iyalanka su ɗabbaƙar da nau'in hukunce-hukuncen shari'a musamman na sallah da take mafificiyar ibada ka rinka yin sallah a cikin gidanka iyalinka suna gani asali salatul mar'i fi baitihi illa al-maktuba fi baitihi illa al-maktuba yadda yaron kai kana sallah haka nan zai kama sallah in yaron kai ya da ido ya lakanci kana koton kurciya za ka shi ba ka yi ka sallah in yaga kana sallah da natsuwa shi ma haka zai kama ne ashe yin sallah gaban iyalinka nau'i ne na karantar da su yadda za su fuskanci wannan ibada da yadda za su aiwatar da ita nasiha ta goma sha uku magidanci ko magidanta su yi ƙoƙarin samun wata dama ta tara iyalai da dangi saboda yin shawara ga ɗaiɗaikun matsalolin da suke iya tasowa a cikin gida da kuma tara iyalai da dangi don tattabnawa akan wasu al'amura da suka shaye su ɗaukar wannan salo da lizimtar wannan ɗabi'a na sa ƙara kusancin juna da ƙulluwar danƙon zumunci da fahimtar juna da son juna da ɗaukar yadda ya kamata a yi mu'amala tsakanin mutum da mutum ba koyo shi ka fahimci cewa abin da kake so shi zai kasance ba idan ana haɗuwa ana mu'amala ta shawara a iyali a dangi za ka fahimci kana iya ga abin da an ra'ayinka sai wani ya jefi ra'ayi ne wancan ya jefi ra'ayi ne tsakanin ra'ayoyin ku duka sai Allah ya fitar da ra'ayi wanda an mafifici duk sai ku bi shi kaga wannan za a lakanta baka cewa ashe ba wai in mutu ya tashi yin abu ba kawai wanda ya ga dama zai yi ko wanda ya kaso shi a daidai yana yiwa wanda ka kaso ba haka wancan kaso ba ba haka wancan kaso ba ba haka ne kaso ba haka ya kaso ba amma idan muka haɗu muka tattauna sai magana guda ta zama shugaba cikin maganganunmu sai kila in ban na ra'ayi wancan ya ban nashi kai ma ka bar naka sai zan zanna wani daga cikin mu shi ya zama ba, sai a tashi bisa ga wannan sai kuma alheri ya bayyana kaga anan zaka bin cewa ashe lalle dan adam ba wai shi kadai zai kulla manuha ce ba ko ra'ayi ne to yana da kyau duk gida ya zama suna kokarin hada iyalai a yi shawara misali kana da 'ya'ya guda biyar ko guda goma kana da kanne ko yannai in wani abu ya samu sai ka tara su wani dangin kuna da bai da lahiya ka tara su ku tattara to kun ji wani bai da lahiya ya kamata mu zo mu dibo shi gaba ɗaya za mu tahi koko a'a ya za a tahi a kasafai da za mu yi tahiyar to me ya kamata mu ɗan haɗa mu taimaka mai in mun zo dibi ne kun ji wance gwaggon ku batan lahiya ko ga wata lalura ta same ta ko ga wani makwabci wata harka ta same shi ya kamata mu haɗu a matsayinmu na iyali a wannan gida mu samar da wani tallafi wanda za mu taimaka mishi ko matsalar kukan kuma a zauna a walwale ta hanyar shawara kowa ya fahimci juna a tashi bisa ga magana guda wannan yana taimakawa kware a cikin dangi da iyali wanda irin wannan mun yi karamci ga jarraba shi ko gwada shi ko aiwatar da shi nasiha ta goma sha hudu rashin bayyana da sabanin iyali gaban 'ya'ya yana daga cikin abin da ke gina gida ya zan bai roshe ba kawar da alamomin saɓani ga 'ya'ya da suke cikin gida a tsakanin mai gida da uwar gida suna da 'ya'ya to kada su yadda 'ya'yansu su fahimci abin da a tsakaninsu na saɓani ko da kai magidanci ka samu saɓani da matarka to kakka bari ka yi wata magana ko ka yi wani abu aikace ko ita ta yi wata magana ko ta yi wani abu aikace da zai fassara akwai rikici tsakanin inna da baba fassara haka har 'ya'ya su fahimta to ana laƙanta musu wani haɗari na kuma yana cikin abin da ke girgiza lafiyar gida ya tarwatsa haɗuwa ta ya kuma wargaza amincin gida da kuma ci gaban 'ya'ya da suke tasawa a cikin wannan gida zai samar da tarwatsewar lura da hankali da sanya damuwa a cikin zukatan su 'ya'ya ba kamar irin yadda ke waruwa ba tsakanin jahili da jahila in ta ya faɗa da mijinta ta ce ma 'ya'yanta kakkowa ku magana in ya faɗa da mata ta ce ma 'ya'ya ne kakkowa in ku magana kaga wannan mu'amala ta jahilci da shikka sharri a cikin zukatan yara saboda haka kuskure na magidanci shi fuskanci matarsa gaban 'ya'yansa da maganganun da ba su dace 'ya'yan su san irin waɗannan maganganun suna gudana tsakaninku ba kamata har in wani abu ya shiga tsakaninku to ku goye ma 'ya'ya kafin fanni ku bari ku yi gumurzunku ku yi surmukunku boye su ba su da labari kawai dai suna ganin ku baba da inna a koyo shi dare da rana kar a aida su haska idanunsu zuwa ga fuskokinku su yi muku dibin matsayin abokan gaba ko masu husuma da fitina a tsakanin wanda zai kada su a cikin dawara da taimuwa ta gefen uba za su koma ko ta gefen uwa saboda haka babban kuskure na da rosa gida bayyanar da saɓanin da a tsakanin mai gida da uwar gida har ya zama yaren gida ko mazamna gida ko ba yare ba masu sani nasiha ta goma sha biyar rashin shigar da duk wani wanda ba a amince ma addinin sabar ɗabi'arsa a cikin gida duk wani mutum sawa'an namiji ne ko mace yaro ne saurayi ko matashi ko ɗan ƙaramin yaro tsohuwata ko tsoho duk wani wanda zai zama matsayin ƙwara garwashi a cikin haki busasshe daidai lokacin iska na bugawa in ya shiga a gidanka to kada ka bari ya shiga gidanka ma'ana duk wanda zai sababantar da barna a cikin iyalinka to ka katse saduwa sai da gidanka musamman ta inda aka yi ta kusa ne akwai masu tsofaffi da ka yawo cikin gida irin wanda an ka jarabe su shaidan ya shugabanci al'amuran su sai wata tsohuwa kawai ta zo ta burkuce maka mata ko da haka da ka bar mata ka lahiya lau sai ka dawo ka yi sallama ta yi gunguni ka cimma ta yi tagumi ka bar ta idanun ta farare ko da haka da idanun ta jajawar ka bar ta huska ta sake ko da haka da ta tsarme huska ka bar ta ta nema dariya ko da haka da tana shan toka ta ginci saboda ta zo ta burkuta ta musamman can baya yanzu wa'azi ya amfani kuma mata na zuwa makaranta eh ko ta shigo cikin gida ta ce a yan mata goro babu ce ke ba ko goro bai zo miki ga wancan can tana da kaza tana da kaza hmm? sai ka buga mata misali da wata tsaranta hmm? sai ta furkuce ta to duk irin wa'annan irin masu hajjan nan irin munafukan yan yaran nan masu shiga watakila su haɗa matan ka in juna tsakanin guda da guda to duk irin su ba za a bari su samu turken zama a cikin gida ba don kasu su kawo banna wannan yana cikin abin da zai gina gida ya hana shi daga rushewa nasiwa ta sha shida kaifin hankali da zurfin tunani da tsayawa ka tsura ido ka yi ƙwahin ka yi zurun ka tabbatar da suwa ne ne abokan 'ya'yanka mi 'ya'yanka suke fita da shi daga gida mi suke dawa da shi lokacin dawa cikin gida diyarka mace in ta haita ina ta yi in ta dawo yoshe ta dawo da mi ta dawo duk wannan dole magidanci ya tsura ido in yana zan gidan sheginu in ba zai so gidan shero shi ba don da yawa yara suke fita ko da suka dawa sun dawo da wata guba ko wata cuta musamman a zamanin wayoyi ka rinka jewayar wayar yaranka me a cikinta da yawa yaro yana da waya lafiya lau ya fita kahin ya dawo an turo mishi wasu filabilai masu hirgita shi su burkuce zuciya dai su tarwatsa hankali ne su karkace tarbiyya dai to kaga dole ya zama kana kulawa kana tsira ido in har kana son ka ya ginu kama wanda ya kamata nasiha ta goma sha bakwai kulawa da 'ya'ya musamman matasa yara ƙanana a cikin gida ta hanyar ɗora su akan hanyar karatun Alƙur'ani da har da karantar da su ƙistoshi irin na musulunci ɗa ko uba ya tara ‘ya'yanai ya karanta musu Alƙur'ani, ya yi musu sharhin ɗaiɗaikun ayoyi ya fassara musu ma'anarsu wani lokacin ya ɗanyi musu yabba a haka mai ɗan faranta rai da ‘yan wata kyauta mai zaburarsuwa ya karanta da ‘ya'yanai tushe na aƙida ta musulunci kamar wadda ta zo a cikin hadisi irin ihfazillaha ya hafazka ko ba ya karanta da ‘yan ɗansa ihfazillaha ya hafazka ihfazillaha ta jirhu tujahar ya karanta da shi la dubba da zikirra na shari'a ba na bid'a ba kamar abin da za a karanta in za a shiga kwana kamar abin da za a ce yan aya ta shewa kamar sallama kamar neman izini in ka shiga gida ka ce assalamu alaikum an ansa sai ka ce in shigo ko a ɗaki na ma sai ka ce in shigo har ɗakin uwarka ma imam al-bukhari rahimu allah ta'ala cikin kitab al-adab al-mufrad ya kawo hadisi waya ta uwa ta ta sai na ce mata in shigo ki to kada zo ga ka zindir in an kai sa'a da ka shigo gida ita ko uwarka ta yato da yauta ta wanka tana canza sutura sai ka afka ɗaya cikin ɗaki sai ka cimma ta kawo sikil ɗin da bakin gwiwa ya za ka ji to kaga ake sai ka ce assalamu alaikum sai ka tsaya in shigo sannan ka shiga kuskure na da rashin tarbiyya da sallama da kafa tare cikin ɗaki sai cikin tsarin musulunci sallama da kafa tare cikin ɗaki sai ka ce assalamu alaikum in ta ce wa alaikum assalamu sai ka ce in shigo sai ta ce ka shigo saboda Allah yaro nawa na dan shekara goma zuwa sama wanda in zai shiga ɗakin uwa sai ya yi haka wannan shi a tarbiyyar musulunci kuma haka ya kamata mu gina 'ya'yanmu amma muna tafka kuskure da raskana da ko oho da matsala. ya rinka haɗa 'ya'ya na yana karanta musu kistoshi irin kissa annabi nuhu kissa Dufanu, irin kissa annabi ibrahim yadda ya karya gumaka da irin yadda aka so a jefa shi wata ko aka jefa shi Allah ya kare shi da irin kissa annabi Musa yadda Allah ya kubutar da shi daga sharrin Fir'auna ya nutsar da Fir'auna a cikin teku da irin kissa annabi Yusuf da ki a Yunus da kifi ya hade a cikin teku da irin zikirin da ya Allah ya fitar da shi da takaitacciyar kissar annabi Yusuf ya karanta musu kissar annabi Yusuf a takaice kuma lokacin da ke karanta kissa sai bayan an kare me kuka fahimta game da wannan kissa wa zai fara bayani kila wani daga hannu ne ce kissa ga daga karanta mana baba ta annabi yusuf mun fahimci wajibi ne yan uwa su yi hankuri da yan uwa ko da ba su guda ba ubansu ɗaya guda saboda su annabi yusuf sun kasu kashe biyu wasu uwar su guda ubansu guda wasu ko ubansu guda ma'ana yana da 'ya'ya ta hanyar mata ba guda ba kissa tana karantar da mu duk wanda ya nuhi dan uwa ne da sharri karshe shi sharrin zai ci Allah zai wa dan uwa ne mafita saboda ƴan uwa Annabi Yusufu sun kada shi rijiya sun sace shi shina bawa da sauransu amma gashi karshe sai da Allah ya maishe su karkashi ne saboda haka duk dan uwan da ya ce mu dan uwa ne to karshen su sai Allah ya wulakanta shi wancan da yake ce mu Allah ya daga shi sai ya koma karkashi ne saboda haka so mu kanka alheri ka so mu dan uwanka kada ka hasade shi kada ka kulla mishi sharri irin wa'annan kisoshi ana karanta ma yara saɓanin inda mun kai to in yara sun ci abinci da marece bayan isha'i sai kakansu su tala su ne musu hira tana faɗa musu gatana a yi musu gatana mai kai uku da mai kai hudu da dodo da wadawa a gani to irin wannan ya kamata a karatar da su kissa mai inganci sira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tarihinsa ya al'amarin annabi muhammad ya fara a wani gari aka haife shi da ya kai shekara nawa mai faru yaushe aka ba shi manzanci annabanci a ina mi an ka ba shi manzanci da shi mi an ka ba shi annabanci da shi shekara ta nawa makka shekara ta nawa madina mi faru tsakanin komawa ta makka zuwa madina zuwa rasuwa dai na yaƙe-yaƙe da sauran abubuwan da sun faru sira annabi sallallahu alaihi wasallama san annabi amma yanzu abin ban ci dan musulmi ya an ce an ba shi minti goma sha biyar yayi magana akan zaman annabi na makka ko minti goma sha biyar ya magana akan zaman annabi a madina ko an ba shi minti goma sha biyar shi magana akan rayuwar sahabban manzan Allah ba zai iya ba amma ka ce an ba shi minti goma sha biyar shi bayanin club din barcelona ko real madari ko wace ko wace zai iya share awa sai ka shi shishu ya san waɗanda a ciki canda kayan a fitar da su ko a kore su ko su yi nasara ko su yi rashin nasara ka yana ma aiwa haɗa ma wani ko buga kwallo na waye a cikin kulab kaza da inda ya samu matsala da inda bai samu matsala ba duk yana iya bada wannan labari amma da za a ce shi baka tarihin sahabi guda bai ya kai ma ni sahabbai guda goma da annabi yawa bushara da aljanna da rana ya faɗe su bai iya sahabi goma da annabi yawa bushara da aljanna ya aka tambaye faɗe su wallahi bai iya faɗe matan annabi su tara ya kawo sunan su bai iya kawo amma yana iya waɗin mutum sittin kohi yan kulab ɗin ƙwallon da yaka goyon baya da shigensu da ficensu da abinda sun ka samu da inda sun ka ce sun ka baka ƙwallo da inda sun ka taka leda da inda sun ka taka ragga ya sani a gani to irin wanda ya kamata ku baya karantar istasirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kistar salihan bayi irin su umar dan haɗaɓe radiyallahu anhu eh, irin kisan nan da ya zo a cikin dare shi na zaga cimma wata mata da yara suna jin yunwa yadda ya ɗauko abinci ya hasa wuta ya dawo musu abinci ba su da sauran ire su da irin kisa ashabul uhudud kutila ashabul uhudud to menene kisa ashabul uhudud wanda wani sarki shi dan sihiri dan sihirin ya tsohace ba shi yaro ya karkar da shi sihiri har zuwa karshen kistar irin wannan duk ana karanta ma yara irin kissa ashabul janna wa daribahum masala ashabul janna ko iz aqsamu la yasrimunha musbihin fatanadaw musbihin an iqdu ila ala ila ala harsikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatuna waɗannan mutanen ya suka shirya sai su yanke gonar su kasa yamma talakawa mi faru gare su daga baya wani irin dana sani sun kai duk irin wannan ana karantar da mutum don ya san irin yadda ya kamata shi mu'amala nasiha ta sha takwas himma da tsara lokutan kwana da lokutan cin abinci da lokutan al'amuran da suka shahi iyalai kar a bar gida sake haka kawai an san lokacin cin abinci an san lokacin kwana eh? in ka so lokacin da bai kamata ana kwana ba kaga yaro na kwana ka tambayi mi adalin na sha kwana lahiya abbe da koko ne saboda yana cikin nau'in gina gida tarbiyyantar da yara akan rashin kasala himma yunkuri kowa ya tsaye ya wahala ya bi dan makai ne kai ya dogara ga wani to wannan yana cikin nau'in abubuwan da suke tallafawa akan gina gida nasiha ta sha tara ta ƙawimi ma'ana daidaita mu'amalar mata ko mata na gida ko na iyalai dole ka yi fafatukar daidaita mu'amalar iyalanka ita matarka ya mu'amalar da suke ina ya kamata ta zo ina ya kamata ba ta zo ba suwa ya kamata ta yi zamantakewa da su suwa ya kamata bai kamata ya zamantakewa da su ba duk wanne ya kamata mai gida a ido a kai ne suna cikin tubalai na gina gida idan ka bar mata ka sace kamar leda baki ko ina ana iya ganin ta to kaga al'amarin zai dawo maka da na sani za a kai lokacin da kana son ka kange ta baka iyawa saboda ka riga ka buɗe mata hanya ta riga ta saba to saboda haka a tun za ana hausa ka ta aka shiri ba sai an dawo ba ka san wace irin mu'amala mata ka kai kare zaka da ganin mu'amaloli da gudana a cikin gidanka wanda ba su dace ba kai shiru sai lokacin da suka zafafe ka da na sani ta cika da kai sannan kuma ka tashi kana hargowa ka yi ba ka ce ka miƙe tsumajiya da ta riga ta bushe sai zan kuma ba za ka yi nasara ba wannan sai ya haifar da wata babban matsala kuma garin gyara wata matsala to kaga irin wannan matsala tun da farko ya kamata mutum ya gyara ta kayan ta kai ba ta gyaruwa nasiwa ta 20 sai da asirin gida ka a tona asirin gida yara yan mu yan ƙanana wani lokaci yaro bai da wayo in ya zo gidan ya ce ba a yato ba ya to wurin wasa sai cewa, wala ni ba a gidan mu ba to bai kamata ba eh ko kuma nan cikin yare ce wala mu dan bu an kai muna ko kula an ka zo muna la ba a ci haka dole ka kiyaye a sirrin gidanku ba ka faɗi maye maye an kai muku dambu an kai muku ba ka faɗa ma kowa ka kiyaye a sirrin gidanku haka nan shi ma magidanci ya kiyaye a sirrin gida ne kar ya zo yana hirar abubuwan da ka gudana tsakaninsa da matarsa gaban aboki kuskure na babba mutum ya labarta ma aboki dai abin da ka gudana tsakanin shi da mata kuma wannan nau'i ne na cin amana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa zai waye gari a ra'al kiyama a matsayi mafi muni manzo Allah ce inna min asharrin nas inda Allah manzilatan yawm al-qiyama ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yunshiru sirraha mafi munin matsayi a wurin Allah ra'al kiyama mutumin da zai sadu da mata ta sadu da shi su yi asirrinsu ya zo ya faɗa ma aboki ne ko ta ce ta faɗa ma abokiyarsa to ranar alkiyama za su tashi a bakin matsayi a mafi munin matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka watsa asirrin gida saka watsa sirrin gidanta ke ma mace kake tona asirin mijinki misali kila ya fita wala Allah Allah za an samu abinci a babu kuɗin cefa ne ke kiranta ke kuɗin cefa ne kake wada ba abokin ki ai sai da ma ranta mai kuɗi ne bai cefa ne ya subhanallah kuskure na abin da ya kamata mace ta zama martin asirin mijinta miji ya zama martin asirin mata to wannan yana cikin abin da ka gina gida ƙoƙarin rufe asirin juna kowa ya tuha ma wani asiri mata ta ruha asirin miji miji ya ruha asirin mata a iyalan gida gaba ɗaya su ruha asirin gida su ruha asirin gida kasa tona nasiwa akwai magana ba nasiha ta 21 ƙoƙarin watsa mu'amala ta sauƙi a cikin iyali komi ya zama mai sauƙi tsakaninka da iyalinka kakka sa tsanani tsanani bai tarbiyya tsanani bai jawo alkhairi amma a lokaci guda da musulunci ya ayyana ɓangaren sauƙi da ɓangaren tsanani inda sauƙi ka yi bai dace a tsanani ba yan an kai tsanani nan ba zai yi ba inda kuma tsanani ka yi yan an kai sauƙi bai yi kuma saboda dole a samu wani yanayi wanda za a yi tsanani kamar misali jikinka koyaushe abin da haka so ka samu hutawa ka samu sanyi ka ji daɗi amma akwai lokacin da kuma kai kanka za ka zaɓi ka ji zaɓi haka ne ko ba haka na yanzu yau don mutum yana rashin lahiya malaria a soka mai karhe cikin jiki ne a matsa mai wasu ruwa daɗi gare amma shi ka kai kai ne inda za a yi mai haka wannan sauƙi ne ko tsanani shigan karhe cikin jikinka a huda turus sai kila jini ya hito a matsa ma wasu ruwa ai ba abin da ciki ka sona ba duk wanda za a soka mai allura sai ya ji a ga jiki ne to wannan yana kai sadda kai kenan a ce wani lokaci ana buƙatar tsanani kamar yadda yanayi ma na kantar da mu haka sanyi ya wuce yanzu ga zafi sanyi alamun sauƙi kenan misalin sauƙi kenan zafi fa misalin tsanani ashe rayuwa ba ta yi sauƙi zalla akwai inda dole sai an sa tsanani to amma a auna tsananin nan akwai buƙatar tsananin in ta kama akwai buƙatar tsananin gwargwadon nawa ya kamata a yi lita nawa na tsanani ya kamata a zuba saboda kakkai oba abin ya ɓaci an gane saboda haka musulunci ya kayyade hatta da ko ta kama abu yaro ka a wace bulala goma in ba haddi ba a gani to saboda haka duk gidan da ya zama sauƙi tsakanin magidanci da uwar gida sauƙi tsakanin uwaye da 'ya'yansu ba za ka zama fitinan ne ba ka ɗiyanka koyo shi fitina shi faɗa ka gallaza musu ka sa su aikin da ba su iyawa ko ka tursasa musu to kaga wannan zai kawo rashin jituwa da karancin murna da fara'a tsakaninka da iyalinka saboda da an ji ka tahe an ji faɗa ne, an ji rigima an ji tashin hankali to yana da kyau magidan ke zama yana sauƙaƙawa ga matarsa yana sauƙaƙa ma 'ya'yansa kar ya tsananta musu kai ya tursa musu amma kuma a lokaci guda kai ya bari su kurkuce inda ya kamata a jefa tsanani a jefa har bugawa ma in ta kama a buga akwai inda suka kamawa a buga don kun ga alƙalami in an ka heka alkalami da reza ba sai an caga kai ne ba in ba a caga kai ne ba yana rubutu to shi nuna ashe akwai lokacin da yaro sai an fasa shi takwas sannan ya wa da aka son shi to in ta kama a fasa sai a fasa amma ka a tsallake iyaka kila an bayan da gwamnati ta nasiha ta 22 taimakon iyalan gida akan aiki wani lokaci ka sa ka aiki amma sai ka shiga ayi da ka taimaka mu wani lokaci ka taimaka wa mata a aiki ka ɗauka cewa in ka taimaka wa mata a aiki ka kaskanta ko ka kawo laƙanta ko ka koma baya kamata ya wata rana in ba ka zuwa ko ina kawai a zuba surwa tare da kai in mata biyu gari a kai ma a aro mata ɓarya sai a ga kuna daka tare wane da gaske sai ka rage mutu wahala ko wani lokacin waccan na abinci waccan na wanki kai sai ka zo ka ɗauki tsinciya duk ka share gida maimakon sai ta ƙare abinci sannan ta tsaya share sannan ta tsaya wanka sai ka rage mata wannan aikin sai ka yi shara ko tana da ka ga sure an kawo sai ka zauna ka cige shi kayan ta ƙari annabi sallallahu alaihi wasallam yana taimaka ma mata ne aikin gida wannan yana rage ma mutum kibri da jin kai kuma yana sa son iyali ne gare shi iyali ne za su ji suna so ne cikin su don za su ga cewa yana tarayya da su da shi da su abu gudana to yana da kyau magidanci ya zama yana tallafa ma iyalai ne sawa'an mata ne ko 'ya'ya ne kan abin da ya shafi aikin gida wani lokaci a aikin da ya kama a cikin gida kila ma ka hanka sa yaro sai kai da kanka to ganin haka nan zai sa gobe kila su za su yi da kansu ba sai ka ce masu yi nasiha ta 23 a nasiha ta 23 lallashi da ba'a da sassasawa ga mata da 'ya'ya wani lokaci sai an sa kalimomin ba'a da kalimomin tafasawa wannan suna taimakawa a kan jawo mata ko jawo 'ya'ya zuwa ga manufarka kakka ɗauka ko yoshe bulala ita abin tarbiyyarka ko yoshe kalimomin faɗa ko yoshe gince huska shi a kayan tarbiyyarka a wani lokaci za ka yi kalimomi na lallashi kalimomi na ba'a tafasawa tsakaninka da iyalinka mata ko 'ya'ya wannan zai taimaka ainun ya yi ma bulala ga tattara su su fuskanci manuwarka kuma su yi abin da haka sun to wannan yana cikin abin da ya kamata magidanci ya zama yana gudanarwa tsakanin da iyali abu na 24 ko nasiha ta 24 gyaran hali gyaran ɗabi'a a cikin gida dole ne magidanci ya runce ido ya kirshe ya ta kwankwahe ya ga cewa ya tsayu da gyaran ɗabi'ar iyalansa saboda ba wani gida face sai an samu wata ɗabi'a ta shigo cikin ba ta dace ba to idan ɗabi'a ta shigo cikin gida da bata dace ba ga mata ko ga 'ya'ya kamar a ce an yi bakon kwamarci bakin maciji in mutum ga bakin maciji cikin gida ne yana gani ya gado ne yana ƙyale shi to haka in ka ga mugun ɗabi'a ga matarka ko ga iyalinka ka haƙale wanda ka san in ka ga kunama ta hau gadon ka ba haƙale ta to haka nan mugun ɗabi'a ka hakali ta a cikin iyalinka in ka jima ta ka ta ƙarya kwace ta ka tashe ta ka gyara mata amma ba gaban 'ya'ya ba in ka ji ɗanka ya yi ƙarya ka gyara mishi ka ka ƙyale ko ka shigo gida ka ji ana cincan wani ko tsegumin wani ka dakatar da wannan magana su duk irin wa'annan ɗabi'o'i an mimanci a cikin iyali ƙarya rowa ila ka shigo cikin gida wani na cin wani abu sai kai ne ya ce yan mai yan mai ka ce ba a yin haka nan ka lura shi ai ba haka ya kamata a yi ba ka yi mai bayani wanda zai gane matsayin munin wannan abin ila ban da ko to duk wata mugunyar ɗabi'a da ka gama takkata ara ko ƴaƴanka ka yi ƙoƙari ka goge wannan ka fitar da ita saboda yau in ka ga bakar ɗabi'a gidan ka kyale gobe wata bakar ɗabi'a ta taru to yau da gobe yau da gobe sai babbabin ɗabi'o'i su mamaye iyalinka sai ya zama wa in ma dai a rashi magani wa in ma kuma da ƙyar maganin shi ta fi to haka ya kamata kama wadda san in dauɗa turka ta dauɗa za ka wanke ba za ka bari ta kai har fagen dauɗa da za ta lalace ta ba da wannan na cikin nasiha wadda za ta gyara gida ta gina gidajenmu ta kare su daga roshewa nasiha ta a 20 da biyar ko nasiha ta 25 awatawa idon marurugiya ko awatawa da idon marurugiya sai ka sa a so ma bulala ta doki katanya sai ka sarka ita kai ka san manuwa ka kawai don barazana ba don wai eh, hakika ne buga za ka yi ba inda duk yaran na abu za ce kun ga bulalar baban ku na wani idan muna faɗa bai kaga sai su bari kaga wannan barazana ta sarka bulalar saboda haka annabi ce sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Abu Nu'aym ya ruwaito alliqu sawda haythu yarahu ahlul bait ku sarka bulala inda yaran gida ka gani don ta zama eh fatsarwa gare su wala hawla wala quwwata illa billah wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel bila bile sun gorje yara sun goge musu kwakwale yanzu in baka ana baka so da kasar ka yi, eh, kayan gobe sai wani ya dauke ta baya cire da ita ya kakkare ta jiwa sai ya bari sai uwaye ne sun yi wurin barka wani gida kai kuma ka ce masallaci sai so ya dauke ta Allah ya gyara mu a nasiha ta 26 hattara da anniya daga shigar dangi waɗanda ba maharamai ba a gidan mace lokacin da mijinta bai dangin da ba maharamai ba kamar ɗan kawu ɗan ƙanin baba ɗan wan baba a yi hattara a kiyaye su daina shiga cikin gidajen mata musamman wadda ke da ɗai sadda mijinta bai nan ko sadda wani maharami bai nan ke zan sun samu kaɗaita akwai haɗari kwarai don sun sadda mace da wanda ba maharamin da ba suka zama su biyu kawai to shaidan an na uku ɗin a lokaci guda da shaidan ko zai iya jawo su ya gama su sadda ba su tsammani ba su zato to wanda yana cikin abubuwan da ka gidajen gidajenmu barin kowa yana shiga cikin gidajenmu musamman irin ɗabi'o'inmu mata suna zama cikin gida irin wani sun a ga dama sannan kuma wasu wanda ba maharabai ba suna shiga bale ma a ce wasa ta shiga tsakanin ɗan kawu da ɗan goggo ko tsakanin ƙanan miji eh, da matar miji wanda har zai zo wanda har zai zo ya samar da wato rashin natsuwa ya buɗe mashi ɗan hanya da za ta haifar da fitina a tsakaninsu irin waɗannan abubuwa da yawa suka roshe gida suka yi sanadiyar tarwatsewar zumunta saboda sakaci nasiha ta 28 nasiha ta 28 ta shedinka kar ka bari gidanka ya zama silma gidanka ya zama silma ya zama gidanka nan a wurin kunna kayan kallo matan shiya nan suka taruwa gurguzu da gurguzu da yaren shiya ana kallo kaga ka asasa gidanka matattarar aikin shedan da maziyarta aikin shedan ka shedinka da wannan nasiwa ta 29 duk wani yaro matashi ko yaro matsakaici mai ɗabi'ar 'yan daudu a magance ko a aikace kada ka bari yana shiga gidanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kori masu kama da mata maza masu kama da mata nasiha ta 30 ne dai hattara da bahu mutum shi hattara da bahu bahu tarko na ka san akwai wani tarko da aka yi lokacin ma har yanzu ana yi sai mutum ya samu kare da wata ƙwarya ba ko wani bawo sai a watsa haƙi wannan karen sai ya ɗarma mai ragga dogo ya ta can sai ya kara masaki ya aza kare ko in tantabaru suka zo ko kurcaye da shafi hasbiya suka zo daidai cikin inuwa wannan masakin ko bawon suna ci kai kuma kana can sai ka ja raggan nan sai iccen nan ya gwabce sai ni sai a rufe kurciya sai ya zan ta da inda zakana sai ka taho ka ɗaɗɗaka ka sa hannu haka mai kurciya kun fahimci irin tarkon da na gani ko to wannan bahon da muka daka a cikin gidajenmu sun yi wannan tarkon haɗin bahon ga ɗan ƙarami da babba kun gane bahon da na gani ba baho na ba to tarko na duk wanda ya sa shi gida ne kamar kamar ya sa kamar da kasan ko ƴan tsuntsaye ƴan ƙanana da suke zuwa don su ci tsabar da a ƙarƙashin tarko sai a gwabce wannan ɗan karin da an ka tallabe wannan masakin sai ya rubuta da su to irin wada wannan ƙwaryar ko wannan kwanon kawa tsuntsaye wannan bahon zai wa iyalinmu matanmu da 'ya'yanmu fiye da haka ila an gane ko saboda tsuntsu wanda ka haƙa ma irin wannan tarko ya gice da ita ƙone ka yanka ta ta rasa ranta ko ba ta rasa ranta ba to rasa rai abu na mai sauƙi rasa addini shi an matsala babba to wannan bawan yana rasar da addinin matanka da 'ya'yanka kullum suna kallace da tashoshi birgit tasha ɗari bakwai ɗari kaza da mai kaza kawai da mai kaza kawai su diba wagga su diba wagga babu in sun zo islamiyya sun yi awa biyu za su yi awa biyar suna kallon wannan watakila ma kallace-kallace na yana musu zuwa makaranta ko zuwa abin da ka amfani su to wannan bawon da kuma a gani har tara ku da shi yana rosa gida yana rosa iyali nasiha ta talatin da ɗaya, hattara da anniya da waya musamman ga 'yan mata yarinyar budurwa tana da waya saboda haka baka san lamba nawa a cikin wayar ta ba mutum nawa taka magana da su ka sani ba ni aka loda mata wanda ka kallo Ba ka sani ba shi kenan ka su ji baki kawai yarinyar ka da waya wayewa da ai lokaci na Allah ya kai mu haka za ka to kaga akwai matsala dole na mu kula da wayoyin 'yan matan nan ɗiyanmu ni a ciki ni suka saurare yanzu da za ka an shi waya wani yaro ko wata yarinya za ka iya samun waka ɗaiɗaiɗai fiye da ɗari amma babu karatun alƙur'ani ƙare ko guda hudu ko guda biyar za ka iya samun filafilai na kallo na hausawa da na waje ba ka san iya kasu ba na fitar arziki na tsaranci masu sake imani da muruwa da kunya da mutunci nasiha ta talatin da biyu duk abin da a cikin gidanka wanda yake wata alama ce ta wani addini wanda ka kisan zakar musulunci ka kawar da shi ka share shi kakka bari a shigo cikin gidanka da wani abu wanda yake alama ta ta addinin wani addini kakka bari a shigo gidanka da alamar wani abu wanda yake na addini yanzu kana ganin kirista yana barin ɗa ne ya shigo da rawani gida ne ko tasbaha ba wai yana ta tasbaha addini ta ba misali ina nake a al'adance ma tasbaha ga kana ganin kirista na bari ɗa ne ya shigo da gida ne in kirista ya shiga gida ne ya ga tasbaha kana ganin bala'i bai tashi ba tsakani da iyali ne sai ya san wani an kai ta shigo to kai ma a matsayinka na musulmi in ka ga yaron ka ya shigo da wani abu da ya shafi wani addini to kai tsaye ka ga cewa lalle an kai ƙarshen wani al'amur kuma zai sake faruwa ba a gani amma yanzu sai ga yaran mu musulmi samari wasu haɗin kunna suka sa wasu sarƙa wasu abin hannu gashi ko na roba ko na ƙarfe uba yana gani ga ɗane da abin hannu namiji na da abin hannu mace da wandon maza kuma uba yana kallo mace ta hita wurin bukin ango ko amarya ta kai karfe ɗaya ba ta dawo ba yana ji da daddare ya ji kukan roba roba ya aje ta da kwankwasa a buɗe mata shiga ta yi kwanta ta koyi ne cewa watakila wata ya ka tsoro ka ta zama da hankali ko a'a wallahu alam wannan rosa gida ne ba gina gida ba ne nasiha ta 33 ƙoƙarin share duk wani nau'in hoto na abu mai rai a cikin gidanka duk gidan da hoto yake mala'ikun rahama ba su shiga mala'ikun Allah gaba ɗaya ma ba su shiga duk gidan da hoto yake rai ko mala'iku ba su shiga shiga ta gaba ɗai ko ko shiga ta rahama na ya kamata a yi tambaya annabi ya ce mala'iku ba su shiga gidan da hoto yake to yanzu bari in kawo misali idan mutum zai mutu wa yake karɓar rayuwa dai eh mala'ika malakul mauti ko don azra'ilu bai inganta ba to yanzu yan akwai hoto dubu cikin ɗakinka sai shaidarka ta ƙarshe ta zo mala'ika ba zai zai shigo shi a shirya ka ba don akwai hoto nan eh zai shigo a shi kenan wannan zai fassara mana ba dukkanin shiga aka nufi ba ba dukkanin shiga ba bale kila yin kaga obanka na ɗaukar rai ka yi maza maza ka samu hotuna ka lallaka don kan mala'ika mutuwa ta shigo ko ɗanka ko matakka ko annabi ya ce duk gidan da za mu zo gani shi to nasiha ta a 33 kamar wani ce gusar da hoto a cikin gida kakkabar gidanka da hoto nasiha ta 34 kakkabar gidanka ana shan taba taba wagga da dabalai taba aljannu taba mutane ba kakkabar ƴaƴanka suna sha kakkabar a sha taba gidanka ko wani aggarka aiko a kunna taba gidanka hana in yaro shigo salamu alaikum akwai wuta tumina na saba ta wani ce to daga kunna lokaci ka tawo guri babu mu kakka bari a kunna amma kananan gidanka a to a kunna taba wa ta'awanu al birri wat taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan ka taimaka a sha ai almubazzaranci to kakka bari a sha taba gidanka ko taba mutane bale taba aljannu nasiha ta 35 ka shaidan kada aje kare a gidanka kakka bari ɗanka ya aje kare daki ne ko gidanka don inda kare yake a mala'iku ba su shiga har yau dai kamar nasiha ta talatin da shidda nisantar ƙoƙarin samar da gida ko gina shi ta hanya haramun wannan shine babban tubali na rosa gidanmu na gidajenmu kakka aza kaya wata attakka ka wawari kudin jama'a ka bi hanyar mu'amala ta cinikayya ta riba ka cika katon gida kawatacce mai kyawu wannan ba wani falo na ba kuma ba wani kokari na ba ba wani kokari na kakkai kokarin a gida tsararre amma ta hanyar haramun wannan tubalina na kayi bakin gije da za a kankashi 'ya'ya da wannan haramun zai tasiri a gare a cikin hadisi annabi ya ce wa guziya bil harami fa anna yustajaba la guziya bil haram an ciyar da yaro da haram ya rayu a cikin gidan da aka gina da haram dole haram sai tasiri ga rayuwa sai. saboda haka ga gamu da samari da yawa zaman banza yawa ba ta ai karamar sana'a ana ganin kamar walakanci da ko kasawa sannan ba a bi wata hanya da za a samar da gina ba sannan irin abin da suke kallata a cikin filafile a waje ko cikin gida irin wannan rayuwa suka son su yin abinci mutum zai ci irin wanda ya ga ana ci cikin fina ya kasan ya ci bai iya hankuri ya ci tuwon dawa da da mai ɓaka ko tuwon gero ne a sai dai irin yadda ga ana cin abinci in gida na zai ginawa maimakon cikin gidan ya samu ɗan yilishi ya shige ha guda da ɗan wurin tsugunnawa ya yi armenai in Allah ya wadata shi fita gidan shi wani gaban a'a lalle shi sai ya gina gida har da dani hall eh? sai ya yi wurin cin abinci sai ya yi ɗakin sai ya ɗakin gaza. kuma sannan bai da halin da ya ka haka tun da ya ga mahiya wasu haka nan suka yi shi ba sai ya yi haka kaga sai ya shiriri ce ko shaidan shi afka shi a cikin harkokin rashin gaskiya na sace-sacen wayoyin mutane da ɗauke-ɗauken kayan mutane da sauran ƙarshe sai ya zan bai kai ga manawa ta ba kuma bai samu lahiyar kai ne ba Allah ya gyara samarin nasiha ta talatin da bakwai zaɓen inda ya dace a gida idan za ka yi gida ka zaɓe na ya dace a gida yanzu misali can shago na da aka sai da giya can gidan karuwai na sai ka zo ka sai hilin gida wurin ka zaɓi inda aka gida amma can masallaci na nan islamiyya sai ka sai hilin gida wurin ya yi ko bai yi ba to dole in za ka sai gida a ko ina na ko za ka gina gida a ko ciyata ka diba a gani shin waɗanda za ka yi makwautaka da su mutane na nagari kafin ka gina gida zaɓen wurin gidan ya zama kusa ga masallaci ko kusa ga makaranta wanda zai yunkurar da kai zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala nasiha talatin da takwas zaɓen makwabci makwabci na gari shi ma yana kama da wata nasiha ta gabata idan za ka gina gida ka yi la'akari da makwabtanka su wane ne makwabtanka ka yi bincike akan waɗannan da za su zama kusa da gidanka mutane ne na gari wani an ka baka labarin yadda yake fitinan makwabta ne da yadda suke ta husuma to ba za ka so ka gina gida kusa da shi to kaga in baka yi bincike ba sai ka bayan ka gina ka tare sannan ka gane ashe kusa ga eh kunama na ka zauna nasiha ta 39 kulawa da gyara gidajenmu ta hanyar samar da abubuwan bukata da suke da sauƙin mu samar a cikin gidajenmu kana da halin ka samar da nau'in kayan ni'ima da hutawa a gidanka ta hanyar halal Allah bai haramta maka ba sawa firij ka kawo gidanka sa ac duk wani abu na jin daɗi in ma kana ka so injimi na wankin tuwayi da matan ka da ɗayanka kawai a sa cikin injin a matsa sheto da su gogaggi Allah bai haramta maka ba amma hada halal amma hada halal da halal sawa injimin surfa da niƙa ka aje ma matar ka kawai ta zuba nan nan da sa ta hito nan kwara ta hito a sa nan ya niƙe gari kawai ya hito amma da halal ya halalta duk wani abu da zai sa a samu hutawa cikin iyalinka matarka da 'ya'yanka da kai kanka na natsuwa nau'in abinci nau'in abin sha nau'in sutura da sauran abin mu'amala na gida ba a haramta ka saye ka aji ba abinda a haramun ko abinda ba a so ka yi da haram amma duk abinda za ka yi na jin daɗi inda halal na to Allah ya baka dama nasiha ta arba'in kulawa da lahiyar ma iyalin gida kakai ko oho da lahiyar iyalin gidanka wasu mafi yawan mazaje magidanta sai a ga matarsu ba ta da lahiya babu ruwansu ba su kai mata asibiti ba su kai ta asibiti ba su mata magani sai su bata tana ta zilla tana ta wahala haka ƴaƴansu daga dan mutum bai da lahiya ya haifa batu ne ciwo ta ci ne sai ya gaje ya saki kaga wannan kuskure na to yana cikin nau'in gyara gidaje kulawa da lahiyar ya'ya ta hanyar yi musu tawada idan wata turuta ta kama ka yi musu tawada irin wanda aka roto daga annabi sallallahu sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi kan wa sa tawada in ba su da lahiya kuma annabi idan sa suna rashin lahiya irin ta masassara zai sa a hada wani abin nau'in abin shan da kama ganin masassara a wannan lokaci ya ba su suna sha to saboda haka ba laifi ba ne idan iyalinka ba su da lahiya ka yi musu magani ma'ana ka samu musu magani to sakin su ba su da magani sai zama ciwo wanda ya kamata yan ɗaukan mai mataki lokacin da ya fara baki ka kashe ɗari biyar in ka yi sakaci sai a kai ga sai an tallaba rai ga Allah in jawo ba a sai asibiti a kashe dubu biyar kodi maimakon sadda yana harko bai wuce a kashe ɗari biyar ba sai kai ko oho sai ya kai ga inda sai ka kashe dubu biyar to kaga wannan akwai riba babu riba duk abin da kamata ɗari biyar su magance aka yi sakaci har ya ci dubu biyar a gaba ba hankali na ba to da yawa mukan yi haka na sai haka ba mu tattala a asibiti sai abu ya ɓaci sai abu ya gallaza ko mace tana da tana haihuwa jini na ta zubar mata ta kwan biyu ta kwan uku tana naƙuda ba a kai ta asibiti ba wannan kuskure na ba daidai ba ne an gane to yana cikin nau'in abin da yake gina gida da samar da gida amintacce ƙoƙarin kulawa da lahiyar magidanta kuma matakin kula lahiya yakan kama daga abinci don malamai suna cewa in ka abinci ka koshi ka huta da sayan magani yawa in dai akwai hali ka ci kai zan akwai hali ka ci ga haci cikin ruhewa amma akwai goma ba a yi hura ba domin a hujjaka ranar alkiyama da Allah zai tabbaya kara da dame arba'in amma abin goma ba a yi ma'aura ba ɗiyanka na jin yunwa matakka na jin yunwa ga haƙin cikin rayuwa wata amsa za ka ba Allah su za ka da ita saboda kuskure na mutum ya bar iyali ne da yunwa kuma ga abinci saboda duniya kashi uku take jiya yau gobe ko akwai na hudu ko dai jiya ta riga ta wuce duk abin da ya faru ya riga ya faru in jiya ka ji yunwa ka ji yunwa in jiya ka ji koshi ka ji koshi ta wuce ba ita ta ba yau ko kuma yanzu da ake ciki yanzu da ake ciki ko ka ci ko kakkaci kuma wuce zai yi wanga lokacin in an jima ko gobe babu yakinin kana kai saboda ka yan kokarin ka aje haƙi na kila don sai gaba to gaban ka da yakinin kana kai ba ka da yakinin kana kai da yawa wanda ya aje abu har gaba bai kai gaban ba ko ko aje har gaba sai ya kai gaba babu yaqini saboda haka wa in ma dazu wa in ma yanzu wa in ma yan anjima wa in ma jiya wa in ma yau wa in ma gobe wa in ma bara wa in ma bana wa in ma baki babu na uku saboda haka in ka amfani da duniyar ka daidai lokacin da ya ta ka amfani da ita ka ci riba ka huta ka yi kwanaki kana jan hanji ashe inda haka ne ka kai da wannan abin da ka aje ba a kai can sai ka mutu a rabi ko wanda ka dar mai ma Haƙƙinsu ka ƙi ba su bayan ka sai su ci sai kuma hisabi na can aje gare ka to wannan nau'i ne na wauta Idan mutum yana da abin da zai ɗauki nauyin wajibi na ciyar da iyali ne ya hana su kuma manzon Allah ce in mutum na son zunubi har shiga sai shi mai yawa to ya takaitar da abincin iyali ne ya hana musu abinci duk wanda ya hana ma iyali ne abinci to ya kai kakan zunubi iyakar kakan zunubi annan ku diba ha mutta wata karbe ta hana mata abinci Allah ya sa ta wuta mutta to bale dan mutum ka aje mata ba ta hita da inda wani ya bata kuma ka hana mata kuma kana da nan ina magana da yan kana da in baka da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha Allah ya san baka da kai hankali a azamu amma kana da ka hana babu nasara abin da ba zai yi albarka ba don kullum Allah na saukar da mala'iku guda na ta Allah ma'aɗe mumfikan khalafan guda na ta Allah ma'aɗe mumfikan talafan Allah duk mai bai kamar mayan mai abin da ya ya basuwa Allah duk mai riƙewa ka talafa abin nan to kaga ko almajiri na kirki ya tsare ma addu'a ya ka ƙara bale mala'iki gaba ɗaya saboda ka addu'an mala'iki ba ta bari abin shi albarka ko da ka hana ma matan da ɗaya ba zai yi albarka ba wata rana ma kawai babu li sai a ga rayuwa ta kama da wuta sai a ce yaro na so a kunna madauka a shi kuma baka sani ba mala'iku ya zo a kunna madauka saboda ka hana ma iyalan ka hakkin na gani to wannan yana cikin abubuwan da gaskiya muna da matsalolin su kwai da gaske za ka ji mata suna ta yawan koken tauye haƙƙi ko dai a ba su abin da bai isa su ko ma a hana musu gaba ɗaya ka ga wannan zalunci da sai haɗa matan mutum ta bushe ta zuƙe amma maraƙi ne ya cika shi maraƙi ba a hakan ba shi da sa da kowa ko kuma a ba su babu abin gyara ka tika mata ka masara ka ta hannuwan ta za ta sa ta hasauta da su ko ƙahahunta ko gashin ka da su za ta fi ta hasauta ta yi abinci oho babu ruwanka ta ga wannan nau'in zalunci na in akwai hali ba amma in babu Allah ya sani amma kana da ka kiya ka aje mawai gobe to wasu yana kai gobe wasu yana kai gobe yanzu yan an jima ma yanzu misali karhe goma wa adda ya ƙi yana kai sha ɗaya nan babu yanzu nan babu wanda ka ita ya ce billahi da zila ilaha illawar shi sai ya kai sha ɗaya ko akwai ba shahara to abin da baka da ƙinin kai haka aje ma ga abin da dole ka ƙi bai ga abin da ba dole ba baka da ƙinin ka aje hatta ga wannan wauta ba to yana cikin kuma abubuwan gyara gidaje kulawa da shi gidan kai ne gihon ka ta ɓare ka gyara kai kai damana ta kusanto katangarka ruwa sun wanke ta bara to kai tattalin cahi kayan ruwa su na bana amma katangarka ta gabas ta kwakware ta ɗakinka ko ta gidanka ko ta shigewarka ka bari ya kana nan suke da baki har ruwa su goma dawowa sai kuna kwance da matanka da ɗayanka sai dai a cikin tanga ɗaya ta rimin ta yaɗi baka gyara ba kuskure na wannan saboda haka shi ma gidan kai ne jewa ya shi inda ka buƙatar gyara a gyara inda ka buƙatar liki a liƙe inda ka buƙatar tahi a tahi wannan yana cikin nau'in gyara gidajenmu saboda haka Allah ya ba mu ikon gyara gidajenmu Allah ya gyara zukatanmu Allah ya samu gidajenmu albarka ya samu ƴaƴanmu albarka ya hore masa mari aikin yi da sana'a yi Allah ka hore musu abin da suka gina gidaje suka samu mata na kirki suka yi arbe bisa sunan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama insha Allah subhanahu ta'ala wannan shine dan kadan daga cikin abin da aka yi rubuta waɗannan nasihohi guda 40 kuma sun kammala Allah samu da albarka gare sai ba mu ikon aiki da abin da muka karanta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum